Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar za ku kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, FM Dalol da sauran tashar mu kuma ta biyu a Afrik a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai, sai Alfa Rediyo da ke kuma si a kasar Ghana. Za ku iya kama mu kai tsaye a duk lokacin da kuka so hakan a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da wannan yammaci. Yau Alhamis sha uku ga watan Disamba na shekarar dubu biyu da goma sha takwas, Yusuf Aliyu Harande tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aikinmu daga nan Washington DC muke farin cikin gabatan muku da shirin. A cikin shirye-shiryen namu na yanzu za ku ji rahoton da wakilin mu ya aiko muna na yunkurin wata wata gidauniyar Amurka da ta taimaka mana kasassu a Najeriya. Yanzu kuma a cikin shirye-shiryen namu za ku ji wata kokari da Majalisar Dokokin Amurka ta yi na ganin cewar an gudanar da zaɓen Najeriya yadda ya kamata. wakilin abokin aikinmu mahmud lalo ya halarci wannan zama da aka gudanar a majalisar dokokin amurka daga bisani kuma za mu kawo muku labaran tamola a takaici amma duk kafin nan sai a gyara zama don aji yadda duniyar ta wuni. gwamnatin shugaba Trump ta fitar da wasu sababbin manufofi kan yadda za ta rika hulɗa da ƙasashen Afirka. Amurka ta ce ya zama dole bukatunta su zamanto abu mafi muhimmanci a dangantakarta da nahiyar Afirka. A yau Alhamis mai baiwa shugaban Amurka shawara kan harkar tsaro John Bolton ya bayyana waɗannan manufofi a birnin Washington. Bolton ya kara da cewa za a rika gudanar da hudar kasuwanci tsakanin Amurka da kasashen Afirka ta yadda bangarorin biyu za su amfana. A cewar Bolton ka yanzu Amurkan ba za ta rika ba kasashen nahiyar ta Afirka tallafi barkatai ba. sannan ba za ta ƙara ɗaukan nauyin wani aikin soji na wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya wanda bai haifar da wani abin alkhairi ba. Kasar China ta tabbatar da sake kama wani ɗan ƙasar Kanada karo na biyu bisa zargin shi da zama barazana ga tsaron kasar. A wani mataki da ke nuna mayar da martani a kan kamen wata shugabar wani babban kamfanin fasahar China da Kanada ta yi. A yau Alhamis mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen China, Lu Kang, ya gaya wa manema labarai cewa an kulle wani mai ba da shawarwari a fannin kasuwanci mai suna michael spabo da wani tsohon jami'in diplomasiya michael kovrig a ranar litinin saboda ana zargin su da yin wasu ayyuka da ke barazana ga tsaron china lu ya kuma ce an kare haƙƙoƙin shari'a 'yan ƙasar ta Kanada. Wata kafar yada labarai ta lardin Leonin da ke arewa maso gabashin ƙasar ta faɗa yau Alhamis cewa jami'an tsaro sun fara binciken spabo a birnin dangdong spabo shine shugaban wani ofishi da ake kira factu cultural exchange wanda ke tsara harkokin musayar wasanni da ilimi da koriya ta arewa ya kuma yi aiki a matsayin mai fassara da ba da taimako ga tsohon dan wasan kwallon kwando na ƙasa dennis rodman a lokacin da ya kai ziyara ƙasar koriya ta arewa ya kuma taɓa haɗuwa da shugaba kim jong-un Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ana sa ran 'yan majalisar dokokin Amurka za su ci gaba da duba kudirin kawo ƙarshen taimakon da Amurka ke ba dakarun Saudiya da ke yakin basasa a Yemen. Yau Alhamis da rana aka shirya za a jefa ƙuri'a a kan matakin. ana sa ran wasu 'yan jam'iyyar republican za su haɗu da 'yan democrat wajen gabatar da ƙudurin Majalisar Dokoki da 'yan Republican da ke da rinjaye sun jefa ƙuri'a jiya Laraba, inda 60 daga cikinsu ke goyon bayan a yi zaman muhawarar. 39 kuma ba sa goyon bayan matakin. Wannan sakamako ya bi jirewa ƙoƙarin da gwamnatin shugaba Trump ke adawa sosai da duk wani abu da zai kawo cikas ga dangantakar da ke tsakanin Amurka da Saudiya da suka daɗe da ƙullawa. To a gaida Zahara Aminu fage da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu shiga duniyar rahotannin namu. Wata gidauniya da ke taimakawa guragu wadda kuma take da matsugunanta a nan kasar Amurka da ake kira Rehoboth Foundation ta tallafa wasu guragu sama da 420 da rikicin Boko Haram ya daidaita a jihar Borno. Haruna Dauda biyu ya haɗa mana rahoto dangane da yunkuri da kuma gudunmawa da wannan ƙungiya ke badawa. wata gidauniya da ake kira Rehoboth Foundation na kasar Amurka ta raba kekuna ga guragu 420 a jihar Borno. Wannan gidauniya ta ce ta raba waɗannan kekuna ne don taimaka guragun da ba su da halin sayen waɗannan kekuna da a kasarinsu mutane da rikicin Boko Haram ya daidaita. Mr. Felix Agutolade shine shugaban wannan gidauniya wanda kuma ya mika gwamnatin jihar Borno Da hannun hukumar samar da agajin gaggawa na jihar wato sema karkashin jagorancin hajiya ya bawa kulo da raba waɗannan guragu mista Awatala ya ce suna bada irin wannan tallafi na taimako a kasashen afirka da dama kuma ga akwai bukatan kawo wannan agaji ga waɗannan guragu gama abin da ke cewa I came this time around with 420 new witches. yace wannan karon na zo da sabbin kekunan guragu ne guda 420 da kuma aiwatar da yadda za mu tsara shirin nan na mutanen Afirka da ke waje yadda za su dinga taimakawa 'yan Afirka. In the United States of America, I have a television program called the Diaspora Forum The Way Forward. ya ce ina da shirin da nake yi a gidan talabijin a kasar amurka wanda aka sawa suna mafita ga mutanen da ke kasashen waje kuma dalilin shirin shine muna so mu dinga bunƙasa mun afirka ne a kasashen waje to ko menene ba minista kulis din karfin taimakawa waɗannan guragu ganin cewa kasar amurka yake da zama last time when i came one of the idp ya ce kwanakin baya da na zo na ga wata 'yar gudun hijira akan wani abu mai kama da keken guragu abin kuma abin damuwa ne matuka don ba keke ba ne kuma tana nan tana ta maya a kai ta kasa motsawa shine na matsa kusa da ita ne mata alkawarin cewa nan gaba idan zan zo zan kawo mata keken guragu shi sa na yanke hukuncin kawo waɗannan kekuna wanda suka tasan ma ashirin wanda kuma aka raba waɗannan mutane to ko me mutanen da suka amfana da waɗannan kekunan ke cewa Tunana uh, Muhammad Abubakar, ni ne chairman na Fiscal Challenge Borno State People with Disability. Keken wannan tallafi ne wanda mutane na kakatu irin wanda bom ya shafe su da irin tashin hankalin da wannan abun ya faru ya shafe su da irin IDP kam da wani lakal gama ba lakal gama na kakatu an nema mutum 420 ya kake ji game da wannan kyautar da kuka samu a wannan kyautar na ji dadin ki sosai dan saboda akwai wanda bai taba hawa keke ba akwai wanda bai san ma dadin tafiya ba iyayen su ne suke goyon su ni kaina da ina da karfin sayan wannan abun zan yi saya raba mu balle tun da wayan kuma harfin taimaka sun mana wannan tallafin a dinga yi mana irin wannan gamu ji dadi mu ma gamin kan cewa eh an san darajar mu an san muhimmancin mu an san mutuncin mu sunana Muhammad Aji eh, sakatare na Borno State na Guragu gaba daya mun gode wa wannan committee na SEMA da kuma ainihin kwamitin da suka zo daga america mun gode musu sosai da jama'a mu akwai wanda bai taba hawa keke ba a garin nan yau allah ya sa ya hau jin daɗin sa ba zan iya kamanta yadda yake jin daɗi ba har ga Allah don wani yana ja a gindi wani sai an ɗauke shi a hannu a yawo da shi yau Allah ya sa ya samu keke daga koda daga kofansu daga sati sati ne zai fita Allah da zai ji daɗi kuma mun ji daɗi sosai muna kira ga gwamnati ta ci gaba da supporting wannan irin wannan nan wasu daga cikin waɗanda Allah ya jarabta da rashin tafiya kenan da kuma suka amfana da wasu kekunan guragu da wata gidauniya da kasar Amurka ta raba masu a jihar Borno Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Abuja Najeriya To a gaida Haruna Dauda biyu Yanzu haka nan cikin ɗakin watsa shirye-shiryen namu muna tare da Mahmud Lalo wanda da shi da abokin aikinmu Abdulaziz Adali Toro suka halarci wani zaman wani kwamiti na Majalisar Dokokin Amurka da ya yi zaman jin bahasi na jami'an ma'aikatar harkokin wajen Amurka da kuma hukumar nan da ke raya kasashen duniya na, Majalisar Ɗinkin Duniya ko kuma a ce ta nan Amurka wanda suka zauna a yau aka gudanar da wani zama don haka Mahmud Lalo sun samu halartar wannan taro wanda ya samu jagorancin shi wannan na kwamiti in mr chris smith ne shugaban wannan kwamiti in daga uh, jihar uh, new jersey mahmud lalo kun samu halartar wannan taro uh, da dama 'yan najeriya za su ce to ta ya zai a ce wannan zaɓe na najeriya amma kuma amurka tana da wani abu da yake da ba ta sha'awa a ciki har da za a yi zaman jin bahasi To uh, Yusuf sannu ku da aiki da kai da Zahara. Uh, wato da farko kasan ita Amurka Yusuf kaman ƙasa ce a matsayin uwa a uh, fannoni da dama da take taka rawa a fannin siyasa harkar cinikayya da sauran abubuwan da suka shafi hulɗar ƙasa da ƙasa. To lura da irin abubuwan da suke faruwa cewa an tunkar zaɓe na 2019 ya sa shi wannan kwamiti da yake kula da harkokin kasashen waje karkashin shi shugaban kwamitin wato chris smith wanda yake wakiltar jihar new jersey aka shirya wannan zama domin a saurari bahasi daga wasu manyan jami'an wasu hukumomin amurka da suka je suka kai ziyara najeriya domin su faɗi yadda suka ga abubuwa ke wakana ko kuma gudana dangane da shirye-shiryen shi wannan zaɓe to akwai dai kamar yadda ka faɗa akwai jakada tibo p nagi wanda shi yana daga cikin wanda suka je ita najeriya a kwanan nan suka dawo da kuma ramzi day wanda shi jami'i ne a hukumar amurka da ke ayyukan raya kasashen waje inda suka ba da bahasi a gaban shi wannan kwamiti kan irin abubuwan da suka gani a lokacin da yake jawabi shi a jakada tibo p nagi ya yi batu ne abin kan abin da ya shafi suna so amurka ta ga wato amurka na so ta ga cewa an yi zaɓe sahihi sannan ta kawar da duk wata barazana ko tarzoma da ka iya kawo cikas ga shi wannan zaɓe ta kuma marawa ƙungiyoyin fararen hula baya wajen ganin sun taka rawa a lokacin da ake zaɓe tattara bayanan zaɓen da kuma bayyana shi sakamakon zaɓen ko kuma kidaya ƙuri'u shi ma dai a jami'i ramzi dai kusan abubuwan da ya magana akai kenan su kwamitin suna musu su kuma suna ansawa dangane da abin da suka gani a wajen a najeriya kenan a lokacin da suka kai a ziyara To Mahmud da dama 'yan Najeriya za su so su ji menene muradin Amurka dangane da shi wannan zaben da ake tunkara yanzu haka. To a Yusuf za a iya cewa kamar yadda ya shimfiɗa shi a jawabinsa a ɗan majalisa Chris Smith a lokacin da aka fara wannan taro ya yi bayani kan yadda mahimmancin Najeriya take ga nahiyar Afirka da ma duniya baki ɗaya lura da cewa ita ce ƙasa wacce take da yawan al'umma. a nahiyar ta afirka ta fannin siyasa ba a bata a baya ba fannin kasuwanci ba a bata a baya ba in ka taɓo hawa wasanni su nishaɗi da sauran nan duk ba a najeriya a baya ba to hakan ya sa shi wannan kwamiti ya shirya wannan zama domin a ji bahasi daga waɗannan jami'ai domin idan akwai wasu matsaloli da aka hango a tunkare su a magance su wato matsaloli da ka iya kawo cikas ga shi wannan zaɓe domin idan har ƙasar najeriya ta samu matsala kamar da shi chris smith ya faɗa kamar gaba ɗaya ɗaukacin nahiyar afirka ce ta sami matsala domin za a iya samun matsaloli da zai iya shafar sauran ƙasashe ka gaya watsu su zamanto sun sami an sami wato kamar hatsaniya a nahiyar afirka wato ba sa so dai komai ya sami ita najeriya a yi wannan zaɓe cikin lumana. to hakan baya nuna cewar ita amurka za ta iya yin katsalandan a cikin zaben najeriya kenan da ke karatowa wato ba a iya cewa katsalandan ba ne tunda ba zuwa suka yi kai tsaye suke so su nuna wani al'amari da sa hannu kai tsaye a yi wani abu ko kar a yi wani abu ba ba zan manta ba na tuna shi jaka da Ramza ah, wato ah, tibo nagi akwai inda ke cewa su bukatar shine ba sa so a ce wai amurka tana mara ma kowa baya ba ta da dan eh, takara abin da take bukata kawai ne ta ga an yi sahihi mm. eh. cikin limana a eh. miƙa mulki cikin limana ba tare da wata matsala ba so kusan wannan bayani na shi a iya cewa kenan ba wani katsalan nan za a cewa za su yi bikin tunda ba hannu za su sa kai tsaye ba to muhammad lalo muna godiya da wannan gudunmawa da ka bada yawa ana dai tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc akan wannan maudu'in muke so za mu so zuwa ɗan anjima kaɗan ku bugo muna waya don ku bayyana mana ra'ayoyinku wani hanyoyi kuke gani ya kamata a ce al'umma sun ba da tasu gudunmawa wajen ganin an samu sahihin zaɓe a najeriya amma dai kafin nan sai a shakata da wannan faifan. kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun samu mu na farko daga jihar Bauchi wa muke da shi daga Bauchi. Assalamu alaikum mai magana Abubakar Gani Babale. Mala Abubakar muna jin ka. To, alhamdulillah mu dai addu'an mu da fatan mu a Najeriya a yi zaɓe ingantacce mai tsafta. Fatan mu eh. Allah ya ba mu shugaba na gari don haka ƙasan Amerika kuma da suke sa ido mu fatan mu dai Allah ba mu shugaba na gari don ba mu son katsaran din dan din ne ba yau muka saba zabe a Najeriya ba duk da mun koyi zabe daga kasan Amerika din eh. demokradiyyar nasu to mu dai fatan mu Allah ya mu nasara. To mun gode Malam Bakar bari mu je jihar a jamhuriyar Nijar kuma wa muke da shi daga jamhuriyar Nijar? Eh, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa ke magana? Umma Mala Ali na tafi dogon dutse a cikin jamhuriyar Nijar. To Mala Ali muna sauraron ka. To abin da an ra'ayi na bisa ga wannan zaɓe na Najeriya. Mu dai addu'a ta muka yi 'yan Najeriya zaɓi shugaba mai adalci tun da dai 'yan jihar Arewa ne. eh An ka zaɓa mu dai ya dai eh. Allah ta zaɓi lahiya kuma kare lahiya mu addu'a ta zaɓi mutu 'yan Najeriya. Eh. Kuma wannan sabba kidak ta Amerika ta yi. to mu da ba mu san kasashen nan na tura sa su kasashen cikin kasashen Afirka su bari ya zabe lahiya na kore mu da Amurka ni na kuma da daga duk wanda cikin horin Nijar to masha Allah mun gode malam Ali a yanzu muna samu kira daga to muna da kira daga jihar Kaduna wa muke da shi da Kaduna Ina magana da Lawal Ibrahim Adam daga Saminaka. To Malam Lawal muna jin ka. Eh ni ma dai abin da zan faɗa dangane da wannan Amerika da suka zo dama muna koyi da su ne. Eh. A harkar eh lallai zuwa suna da amfani da mun tabbatar da ganin an yi siyasa mai amfani. To, to menene kiran ka ga su kuma al'ummar Najeriya? Eh, kiran da zan yi da shi ne mai kwantar da hankali mai siyasa ba faɗa ba ta da hankali. To. Kiran da To mun gode Malam Lawal Ibrahim. Muna da kuma kira daga jihar Gombe. Wa muke da shi daga Gombe? To jihar Yobe, wa muke da shi daga jihar Yobe? To, wa muke da shi a Yobe? Wakil Sale Tandam. Malam Sale muna sauraron ka. Yawa yana so mun bayani akan maganan zabe da muke muka sa a gaba muna fatan Allah Ubangiji ya taimake Allah nuna mana lokacin lafiya Baba Buhari ya zarce ayyukan da ya yi. Malam Sala abinda muke magana a kai maudu’in mu shine wani irin gudunmawa ya kamata al'umma su bada wajen ganin sun taimaka ma jami'an tsaro a gudanar da zaɓe mai inganci. Na'am, lallai gudunmawan da ya kamata al'umma su bada shine da ya kamata al'umma su nasu a abin da ake shirya tafiyar da zaɓe a kawar da bangar siyasa da tsayawa yara matasa kayan shaye-shaye suna bata al'amarin zaɓe a eh. taimakawa jami'an tsaro a kan zaɓe a samu a yi lafiya. To mun gode Malam Sale bari mu koma jihar Kaduna wa muke da shi a jihar Kaduna. Yusuf Aliyu Harande barka da yammaci. To Malam Murtala muna sauraron ka. Sunana Murtala ana kiran ku da gare da gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. Ta muna jin ka. to a yusuf aliyu da ni wannan ban dauka ɗauka katsalandan ba ne ai kusan mu najeriya muna koyi da siyasa amerika ne kuma ina so mutane su fahimci cewa ita gwamnatin amerika da ma'aikatanta daban shugaban kasa tsarin shi daban in shugaban kasa amerika zai wani abu daban ka yanzu kan amerika su shugabannin kasan suka ga zai wani abu zai kauce hanya zawa da shi hanya kuma ai mu muna so irin wannan kasashen su dinga zuwa suna ganin kasashen mu na afirka zaben da ake na gaskiya da wanda ba na gaskiya ba to kuma gaskiya mun goyi baya ka kuma muna kara kira ga 'yan kasa sani cewa duk wanda kake so ba duk ba za a tirsa ka zaɓen da ka so ba ka je ka ga wanda ya ci maka alheri da wanda ya ma aiki wanda zai kama zaman lafiya shine za ka je ka ba kuri'a ka amma kakkai doni yanzu da aka ka je kana faɗa ko akan wani kace ka kashe kanka ko muna kare ba gwamnatin amerika duba da yadda ta sa ido saɓanin wani shugaban kasa da ya saka littafi wai amerika ta taimaka wajen faɗin shi zaɓe na ruwanta da fatan ne za ku tashi lafiya. To mun gode Malam bari mu tafi Abuja birnin tarayyawa muke da shi Abuja. Ah, ana magana da injiniya mai girma makeri kwanta gora. To Malam injiniya muna jin ka. To gaskiya akwai rawar da talakawa za su ba jami'an tsaro wurin zaɓe. Eh. Game da mugumugun mugun da ake yi wurin zaɓe to talakawa akwai rawar zaɓe taka. Eh. Zuwa da makami da tashin hankali duk talaka kai ya yi shi su kuma jami'an tsaro in kamar gwamnati ta so ta yi unwaye da su to su ko talaka su hana to kana eh. ganin ta haka ne kawai za a iya kawo matsala za a iya warware ita wannan matsala ta zaɓe ya samu inganci kenan sha Allah za a wani zaɓe za a samu inganci yanka ko a tsaya matsayin shi zaɓe za a samu inganci sha Allah to mun gode injiniya To mana har yanzu dai muna nan akan maudu'inmu na yau mu mun samu kira daga jihar Kwara wa muke da shi a Kwara. Eh to kuna tare da Bello Garba Dina ne bula da kayan wuta kala-kala daga nan Kwara a Najeriya. To Malam Garba muna sauraron ka. To da gaskiya da yake yanzu dai ni kamo ko wallahi ban saurari maudu'in ba. To maudu'inmu na yau shine wane irin gudunmawa ya kamata al'umma su ba ma jami'an tsaro a lokacin gudanar da zaben Najeriya mai tahowa. eh to gaskiya gudun wadda ya zan al'umma suke ba su kamar ga zaɓe mai zuwa to na farko dai jama'a su zai doka da koda kuma duk abubuwan da zai kawo tashin hankali ga ƙasa ko kuma wasu barke wasu abubuwa su mutane su tsam da wannan to shi ita ce wannan gudunmuwa ta farko wadda ya kamata jama'a su ba su a. Eh, mun gode Malam Garba, bari mu je Plateau, jihar ah, Plateau, a wa muke da shi a Jos? yawa kuna magana da sa'adu umar ne daga plateau malam sa'adu muna jin ka yawa wanda nake so na bayar game da wannan mutanen amerika da suka zo abun yana da kyau yadda suka zo haka kuma muna rokon ubangiji allah ya nuna mana lokacin mu yi zaɓe lafiya To mun gode Malam Salisu Umar iyakan abin da za mu ɗauka kenan a yanzu sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu gobe za mu sake ba ku dama don ku bugo ku bayyana mana ra'ayoyinku. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. yanzu agogon muna cewa karfe uku da minti hamsin da hudu ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Kasar Masar ta yi amai ta lashe a kan matsayinta dangane da neman karbar bakuncin gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afirka ta shekara ta 2019. Hukumar kwallon kasar ta ce a yanzu tana sha'awar karbar bakuncin gasar duk da yake a can baya ta ce san ba ta bukata hakan ya biyo ne bayan wata ganawa da ta gudana tsakanin shugaban hukumar ta kasar masar harry aburida da kuma shugaban hukumar kwallon nahiyar afirka ta kaf ahmad ahmad yanzu haka dai hukumar kwallon ta kasar ta masar ta ce tana jiran amincewa ne kawai daga gwamnatin kasar a wata mai kama da wannan kuma ita ko kasar morocco ta janye matsayinta na shiga takarar karbar bakuncin gasar ministan wasannin kasar rashid alami ya ce kasar ba za ta ci gaba da fafutukar neman neman gasar ba duk da yake a can baya an yi ta ayyana ta a matsayin wacce za ta iya maye gurbin kasar kamaru da aka kwace wa damar karbar bakuncin gasar ta baɗi ministan ya ce ko can kasar bata nemi gasar ba ta shekara ta 2019 kuma ba za ta yi ba a yanzu a kasar tunisia kuma hukumar kwallon kasar ta naɗa tsohon dan wasan kasar faransa alain grace a zaman sabon kocin kasar zai so aiki ne a ɗaya ga watan janairu mai zuwa a kwanta ragin da zai karkare a shekara ta 2020 Grace mai shekaru 66 zai maye gurbin Firozi Benzarte wanda aka kura a watan Oktoban da ya gabata kwanaki hudu bayan da ya kai kasar ga samun tikitin gasar cin kofin nahiyar afirka ta shekara ta 2019 ana ganin gerese a matsayin kwararren koci a nahiyar afirka sakamakon ayyukan da ya yi na horarwa a kasashen senegal da gabon da kuma mali har sau biyu a turai kuma kungiyoyi goma sha shida sun bayyana da za su fafata a zagaye na biyu wato matakin 'yan sha shida na gasar kwallon kafar cin kofin zakarun turai bayan kammala wasannin matakin rukuni a jiya laraba sun kuwa hada da borussia dortmund da atletico madrid a rukunin a barcelona da tottenham a rukunin b psg da liverpool a rukunin c da kuma fc foto da shark off a rukunin d a rukunin e akwai bayan munich da ajax manchester city da olympic a rukunin f real madrid da as roma rukunin g yayin da juventus da manchester united suka sami haihuwa daga rukunin h za a gudanar da bikin tsara jadawalin fafatawa a matakin naya da kanin wani na gasar a ranar litinin mai zuwa murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria To a gaida Murtala Faruk Sanyinna. Yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. wannan makon mutane 60 ne a birnin Juba da ke Sudan ta kudu suka kammala karatunsu na matakin diploma a fannin aikin ungozoma da jinyar marasa lafiya. burinsu shine su taimaka wajen rage yawan mace-macen mata masu juna biyu da jarirai da ake yawan samu a sudan ta kudu maza takwas su ne suna cikin mutane 66 da suka kammala karatun daga kwalejin kajo kg health science institute a wannan ba abu ba ne da aka saba gani a sudan ta kudu inda aka fi alakanta aikin unguwar zoma da mata samuel ladu morish ɗan shekara 26 da haihuwa ya ce ba zai iya zama yana ganin mata matasa na mutuwa a wajen haihuwa ba a lokacin da ya zanta da shirin sashen murya amurka na south sudan in focus morris ya ce iyaye mata da yawa suna mutuwa abin na yi masa ciwo sosai shi ya sa ya ga cewa akwai bukatar shi ma ya yi wannan karatu domin ya yi iya bakin kokarinsa wajen rage yawan mace-macen mata masu juna biyu da jarirai. Gwamnatin shugaba Trump ta fitar da wasu sababbin manufofi kan yadda za ta rika hulɗa da ƙasashen Afirka. Amurka ta ce ya zama dole bukatunta su zamo abu mafi muhimmanci a dangantakarta da nahiyar Afirka. Ƙasar China ta tabbatar da sake kama wani ɗan ƙasar Kanada a karo da biyu bisa zargin shi da zama barazana ga tsaron ƙasar. a wani mataki da ke nuna mayar da martani akan kame wata shugabar wani babban kamfanin fasahar china da kanada ta yi To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen nama a yanzu sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa gobe insha Allahu za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. yanzu a madadin wadda ta taya ni gabatar da shirin zahra aminu fage da kuma wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni julie lazarus gresham da injiniyan namu na yau zanek ni ne naku yusuf aliyu harande ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara wuni lafiya bis